An kwashi shekaru ana bibiyan yadda za a inganta harkar noma saboda a samu wadataccen abinci a ƙasar. Da yadda yanzu haka matasa da dama suna kyamar aikin noma maimakon su rungume shi a matsayin sana'a. Wannan shine hujjar da majalisa ta yi amfani da ita wajen amincewa da wannan dokar. Dan majalisar wakilai Yusuf Buba Yakub daga mazaɓar Gombe da Hon ta jihar Adamawa shine ya ɗauki nauyin ƙudirin. duk abin da ke damun kasanmu ta fannin tsaro da fannin rashin aikin yi domin matasanmu ba suna kyaman noma to idan tun suna ƙanana a makarantu aka koya musu noma kowane makaranta tana da gonanta yara suna practical sun koya noma to amfaninta na da yawa duk na ɗaya makarantun ma za su samu abinci wanda za su iya ciyar da yaransu ba sai sun je sun saya ba kamar yadda ake yin lissafi da turanci a dole wannan harkar noma shi ma ya zama dole yaro ya koya. A ɓangaren majalisar dattawa kuma tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin kula da harkar noma ya ba ƙudurin goyon baya inda ya tsokaci kamar haka. Kuma kamar shi dole to zai sa yara hankalinsu ya dawo kan harkar noman nan ƙila daga sabon hali da samu kansu ciki na fahimta menene noman nan ila zai sa hankali ya koma su yi abin da iyayen iyayen suka yi kuma ba wai lalacewa ba ne domin ba za su ba su kuma su yi da iyayen suka yi ba ne a'a akwai na zamani to a kawo harkar noma ciki zai da amfani domin zai sake maidawa matasanmu hankali. su fahimci noman nan ne noman nan ga cewa ba baban gudu bane ba domin duk rayuwa duk gidan mutum sai ya ci shi ma dan majalisar wakilai daga mazaɓar Yamal Tude ba ta jihar Gombe Abubakar Yunusa Ahmed ya ce doka ce mai ma'ana duka da da nomar ake rike da kasar da Allah ya bamu mai sai hankali ka cokau ya kau daga gonar aka batsar da ainihin wato aikin gona to saboda haka dole in ba an ɗauko wannan darasi da ilimi aka kuma tilasta shi ba a makarantu to sai muke ga burin nan da ake so a cimmuwa a harkar gona to gaskiya za a jima ba a je ba amma an yi haka to nesa za ta zo kusa. To sai dai ɗaya cikin matasan ƙasar Mustapha Dauda daga Jos babban birnin jihar Filato yana ganin kafin yanzu ana da makarantun koyar da aikin noma da yawa amma ɗaliban ba su samun aiki in sun kammala karatun. Ya kamata ne a ce in dai za a bude irin wannan to ya zama akwai eh, room for wanda ya gama ko wanda ya koya ko ya sami experience ko wani abu da gwamnati za ta iya mai kamun a kawo wannan a misali duk abin da za a kawo ya kamata a kawo yadda za ka yi a misali in ka gama kaza za ka yi kaza ne to amma idan dan an zo an koya maka noma a secondary school ka gama me me ya wannan ɗinka da shi ina ganin ba wani ta wannan gefen gaskiya to sai dai a ce dai alhamdulillah amma ba wani abin arziki da za a ce wai an yi bane saboda akwai abubuwa da ya kamata a yi a taimaki mutane ta wannan bangarorin akwai dokoki da ya kamata a yi wanda za su kawo ci gaba amma I don think wani koyar da noma a secondary school zai kawo cigaba ko wani canji. Abin jira a gani shine ko majalisa za ta sake yin wata doka da za ta keɓe wa ƙwararrun manoma guraben aiki da kuma samar musu kayan noma lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.